wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan Januwari shekara ta dubu biyu da ɗaya. Muna karatun littafin Asarimul Albattar Ittafaddi da Saharatul Ashrar, takobi mai kaifi domin tunkarar bokaye masharranta. Wannan littafi a Shekul Allama, Wahidu Abdulsalami Bali, bai gushe ba yana karantar da mu game da irin sharrorin da bokaye da 'yan duba da malaman tsubbu da waɗanda suke bori da makamantansu duk baki ɗaya tattara yana bayyana mana tare da sauran al'ummar musulmi game da haɗari da sharrin ainihin bokanci da kuma cewa in har aka samu wani boka ya yi bokancin shi akan wani ko wata ko wani matsafi ko wani ɗan cultism ko wani ɗan secret society duk baki ɗaya bai halatta a koma wurin boka domin maganin wannan matsala ba sai a je a samu malamin sunna malamin alkur'ani malamin ainihin addinin musulunci ya warware wannan sharri da izinin Allah maɗaukacin sarki to ya kawo mana nau'in farko na daga sihiri shine sihirin tafriq ya kawo mana nau'i na biyu na daga cikin sihiri shine sihirin mahabba attiyala to muna karkashin shi ne sai lokaci ya tsire mana na daga cikin bayanan su ne shi dai sihirin mahabba shine asirin da ake dan a jirkitar da mutumin da baya so ya koma yana so ko matar da ba ta so da koma ainihin tana so to wannan ba wai al'amarin ya taƙaito a nan ba ne sai dai wannan nau'i shi ya fi yaduwa asirin da ake a nemo wanke don ta soya ne ko asirin da ake a nemowa ne don ya so wanke amma a ƙashin gaskiya yadda ka mun yi bayanai ɗin nan a jiya haka abin yana da faɗi akan haka ba ka son siyayya wurin wane ba ka son sarin kaya a wurin wane ba ka son zuwa kari gaba domin sayayya sai a sihirce ka sai ka ji kana son wannan gari ka rinka zuwa ba ka son zaman gida kaza ba ka son zaman anguwa kaza ba ka son zaman gari kaza sai a ainihin sihirce ka ba ka son mu'amala da wana ko da wanke sai a sihirce ka duk wannan yana daga nau'i ne na ainihin sihirin mahabba duk abubuwan da muke faɗi a nan ana buga misalai ne game da al'amuran amma al'amuran za su iya cin haka faɗi ina fatan jama'a sun gane wannan shi ne malam sai nuna mana cewa kamar yadda likita in aka je wurin shi yakan yi bincike ya bincike ka kai mara lafiya ya kake jin jikinka sai ka ce kana jin zazzaɓi mai zafi kakan ji ainihin kamar za ka yi amai kakan ji tashin zuciya kakan ji kaza sai likita ce to wannan cuta taka da kake fama da ita ita ce kaza maganin ta kaza to haka wannan mas'alar ma ba wai ta takaici ne kawai daga kaje wurin malami sai dube kai ce ai kaza bane duk wanda ya maka babu shakka haka arme ne boka ne a'a sai ya tambaye ka abubuwa ne wanda ake bincike na sarari ba kawai ka je sai malami ya ce to ya ka shi kenan ya sunan uwarka to za a je a bincika me yake damun ka wannan babu shakka matsafi ne arne ne duk girman sardin shi da littattafai da ya tara karatun alkur'ani duk da yake karya birge ka babu shakka da maguje ne amma matsalar zahiri ne a sai ka je wurin malami ka ce kai kana zargin ko asiri aka yi maka to Allah ya kiyaye to sai malami ya ce me yake damun ka sai ka ce kana ganin kaza kana jin kaza kana jin kaza sai ce to a mafarki fa me yake damun ka kaza da kaza da to wannan zahiri za a yi maka abin da ya dace da shari'a ke amma kawai ya ce tashi ka tafi za a bincika ko ne kai za a aiko maka kaza kaza babu shakka wannan matsafi ne ya waje da jama'a su gane wannan jama'a mun gane wannan da kyau ko to sai malam ya kawo a arabu sihiri al mahabba waɗanne irin alamomi ne ke bayyana ga mai larurar da za a gane cewa wannan yana fama da sihirin muhabba ne Shi ne aka ce na farko in aka samu ainihin yana da nuna soyayya da ƙauna waɗanda suka ƙetare haddin yadda miji ya saba son matar shi to in aka samu haka za a fara cewa an fara ganin wata alama daga cikin alamomin da kuma matuƙar yawan son jima'i tare da matar da kuma rashin haƙuri game da ita bai yadda dace nesa da shi da kuma ainihin wato matukar yadda za ka ga yana son ganinta da ya ganta shi kenan hankalin shi ya kwanta da ta ɗanfa faku ganta ba sai hankalin shi ya tashi sannan kuma ka zo ne mata makauniyar ɗa'a ya rufe idon shi duk abin da take baki ɗaya zai iya yi a duniyan nan to in aka samu haka an samu daga cikin alamomin kenan na daga cikin alamomin nan waɗanda malam bai bayyana su a nan ba kishi a kanta yanzu yana da matsanancin kishi a kanta Ba ya iya jurewa duk yadda ya hange ta da wani kafin ya bincike ta sai hau masifa sai ya je sai ga ashe kaninta ne ko wanta jama'a mun gane wannan da kyau ko to duk waɗannan abubuwa ne waɗanda a ƙashin gaskiya saboda Allah suke tabbatar da alamar cewa wane yana fama da sihirul mahabba in aka samu haka tare da shi to za a zo a jiya za a yi a karya wannan asirin ba a ce to yanzu dai matsala ta faru ni dai muna ganin tun da larura ce sai ka tafi rin boka a'a shi kenan matsala ta ƙare duk kun yi da baki ɗaya Allah ya kiyaye to malam ya bayyana mana irin yadda suke ainihin wato bi suke waɗannan kulle-kulle nasu wai kaɗai daga ta ɗan samu saɓani da mijinta sai ta kasa haƙuri sai ta tafi rin boka a nan da nan yanzu a je a kai shi ga malamai shine sai a ce wai ta shanye shi ga malamai wannan kalmar da ake faɗi ita kanta ta addini duk wanda ya ce wa boka malami babu shakka ana neman yamar na zai tuba jama'a mun gane wannan da kyau ku domin ga maka dubi ɗan sanda ne ka ce mishi ɗan fashi ka dubi dan sanda policeman sai ka ce mishi wannan dan fashi da makami ne ai dole ana buƙatar a kai ka kotu ko kuma kaimar marmaza ka ba to haka ka dubi doka ka ce mishi malami lallai kaimar marmaza ka tuba ka janye wannan magana Allah ya kiyaye malam yake al-asarul aksiyatu li sihril mahabba wasu irin ta'asiri na akasi game da sihirin mahabba abin da ake nufi da ta'asiri na akasi shine so da dama za a je a yi mutum asiri don ya so wanci sai kuma ya zama ya birkice ya koma kiyayya kiyayya da ba a taɓa ganin irin ta ba kun ga mugun tasiri kenan na akasi kuma an je ne an kai sunan shirin boka ya yi asiri don shi wannan ainihin miji ya zan yana son matar sai ya zama yar soyayyar ta daɗin ma ba ta yanzu ya dawo yana kinta me yasa saboda rashin ƙwarewar bokan a aikin bokancin domin mun karanto a baya cewa bokanci din nan profession ne aiki ne ilimi ne mai zaman kanshi shi kanshi bokancin in doka bai kware a kai ba in aka je a yi asiri don wane ya so sai abin ya juye sai kuma ya yana kinta a yi asiri don wane ya so sai kuma a koma ainihin wane din nan da ake so ya kinta kuma yana kanta to shine yake nufi da al'asar aksiya ina fatan mun gane to sai malam ya ce awwalan na daga cikin munanan tasiri na akasi wanda suke biyo bayan sihirul mahabba in an yi kuskure ahyanan yamradu zawji bi sababi hadha sihir wani lokacin sai ainihin mijin ya kamu da rashin lafiya sakamakon wannan sihirin dama kamar da muka fara ishara jiya yana daga cikin sharrin wannan nau'in sihirin da yake ɗanto akan sauran nau'o'ukan yanzu yanzu ka samu madarar yogurt in ka iya haɗa irin wannan sihirin yanzu cikin minti ɗaya za ka iya haɗa shi da ta ba budurwa yanzu nan sai ta rikice cikin minti biyar shi kenan kwakwalwarta ta je amma shi haɗa sihirin yanzu cikin minti ɗaya ka iya yanzu za ka haɗa shi mun gane wannan da kyau domin kalmomi ne na sirkullan banza kawai ake faɗi inna ma nau'i nau'i ne wani kuma garin magani ne zai kawo yana baɗawa kaɗan ya narke cikin madarar tana sha shi kenan kafin minti biyar hajji zuciya ta ta birkici to na daga cikin sharrin da shi wannan sihirin ya ke ɗanti da shi shi ne shi in ya shiga to dama sai ya saka wani zazzabi ko rashin lafiya sannan sai koma ya zauna to amma abin da malam yake cewa a nan shine wani lokacin sai sihirin sai ya sanya wa shi wanda aka yawa sai zama mara lafiya ba wai rashin lafiyan da zai na shiga ba kawai a'a sai kawai sai abin ya juye mishi sai ya koma rashin lafiya daga ya ta kuma sai ya zama mara lafiya jama'a mun gane wannan da kyau malam yake wa kad alimti bi anna rajulan مريض salasa sanawatin bi sababi zalika na san wani miji da ya rashin lafiya shekara uku saboda irin wannan sihirin da matar shi ke mishi shekara uku yana rashin lafiya sakamakon ta yi mishi wannan sihiri don ya zo yana son ta kuma sai abin ya birkice yanzu ba maganar soyayya ake ba ana maganar ma babu lafiyar shi ne da zai samu ya soyayya da ita saniyan abu na biyu ahyanan yanqalibu sihiru bil aksi fa yakrahu zawjatahu wani lokacin kuma sihirin sai ya birkiɗe ya zama akasin yadda aka yi shi sai zan yana ƙin matar tashi shi wannan ainihin mijin wa na natijin an jahli kafirin min as-saharati bi usul sihiri amma wannan na biyo baya sakamakon jahiltar da da yawa daga cikin bokaye suke wa asalin ka'idojin sihirin wato yadda ka san ake koyar da ilimi na mustalahul hadith ake koyar da ilimin usulul fiqh lughal arabiyya ilimi akan engineering ilimi akan medicine ilimi akan kaza haka fa ake zamar da kai ana koyar da kai bokanci ran aka fara zaman koyar da kai sai an fara kawo maka tukuna ta'arifatun sihiriyya waɗanne irin kalmomi ne boka yake amfani da su a cikin sana'arsu sai a ce in aka ce maka kaza to kaza in ka ji an ce aljani ne kaza to kaza kenan aljani ne kaza an ka ji boka ya ce to kaza ne shi yasa in kai ba boka bane bokaye in suka yi zaman hira suna magana da wani yare ne wanda gaba ɗaya ba za ka fahimci abin da suke cewa ba jama'a mun gane wannan ka ji an ce aljani ne danko aljani ne danko din nan ba wai suna ne suna kamar yadda ake ce maka Muhammadu ko Ahmad ba a'a kamar mukami ne a soja a ce general a ce colonel a ce lieutenant a ce wane ne to haka suke da irin waɗannan ta'arifat nasu sai an fara koyar da kai tukuna waɗannan kalmomin don ya zama ka shiga abin kana fahimta irin kalmomin da ake amfani da su sai a ce maka to ga yadda sihiri ya karkasu in kaza ga yadda ake haɗa shi in na kisa ne ga yadda za a yi kisa ne ake so malam mai gobe da nisa ake so ga yadda za a yi a'a sai ya sha wahala sannan ya mutu ga yadda ake duk baki ɗaya za su koyar da kai wannan kafirci cikin shi da ban shi jama'a mun gane wannan da kyau dan ganin haske akan waɗannan abubuwan da muke faɗi ku je ku ɗauki littafin shamsul ma'arifin kubra wani littafi ne da wani arni ya rubuta shi wanda amma saboda rashin fahimta addinin musulunci a ƙasar mu ka kira sunan shi ka ji an ce radiyallahu anhu kamar yadda hallaj in aka kira sunan hallaj a ƙasashen nan namu ka ji an ce radiyallahu anhu wanda ijima'in al'ummar musulunci kakaf Allah ji kafiri ne ga shi nan ne a shifa yake kama shi aka aka yanka shi ya yi rigga tsalle yake yana zikiri yana la ilaha illallah ma fil jibbati illallah ma fi jaidi illallah la ilaha illallah ba abin da ke cikin rigar shi sai Allah wai shi Allah ne ma'ana yana da aqida ta wahdatul wujud amma a kasashen nan namu akwai buƙatar a karantar da mutane addinin musulunci za mu rinka karantar da su ne suna zagin mu suna mana sharri suna wulakanta mu amma wallahi wallahi mu daure mu karantar da su kamar yadda mawaƙi ke cewa ne uridu hu wa yuridu mauti fa atriku ma uridu lima yuridu ni ina son ya rayu shi ko sai yake kashe ni ku koma ku karanta tarihin Najeriya daga 50 zuwa 70 zuwa 60 kamar shekaru arba'in shekaru hamsin da suka wuce wani bawan Allah a ƙasar nan ya so ƙasar nan da alheri a lokacin iyaye da kakanni galibi zagin shi aka yi aka yi musu sharri shine sardaunan sokoto ahmadu bello yanzu wane ne bai ci albarkacin sardauna ba a ƙasar nan arne ne kai ko musulmi da ma gudan kan dutse ne ko na ƙasa kai babu kowa ya kai karya ka tasha karya ina mukabalanta ka ɗaga hannu a Najeriya ka ce min baka ci albarkar Sardauna ba ni ko zan gaya maka albarkar Sardauna da ke jikinka insha Allah amma a lokacin da Sardauna ya rasu a ƙasar nan a Najeriya nan mata mu ta arewa sai da aka zuba ruwa a ƙasa aka sha ana munna kai akwai garurukan da sai da aka shara aka fito yadda ka san ɗaliban makarantar firamare ko islamiyya suke share makaranta da safe tas akwai garurukan da sai da aka sa tsuntsiya aka share titunan su saboda sardauna ya taɓa takawa yau tun da arna sun kashe shi ana munna amma yanzu wane ne bere na kanshi sakamakon mutuwar sardauna ba waye bai ji a jika ba to haka al'amarin mutumin Najeriya yake in ka kawo mishi alheri ya zage ta ya maka sharri sai bayan baka kuma gashi nan wala kad ja'akum yusuf min qabl bil bayyinati fa ma zaltum fi shakkin min ma ja'akum bihi hatta idza halaka qultum lam yaba lam yab'ath Allah min ba'dihi rasula haka annabi Musa ya ta musu wa'azi bani Isra'ila ku ji kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza yace haka Yusuf da ya zo kuka ta karya kuka ta karya ta shi aka ta ki ba daɗi sai daga baya kuma sai da ya mutu shi ke nan sai suka ce Yusuf ne mutumin kirki duk wani da aka aiko kuma karya ne to haka al'amarin yake shi yasa muke cewa kar ka damu na a lokacin bai damu da mutanen nan duk abin da suke gaya mishi bai damu da su ba da ya tashi ɗiban ebiyu ka je ka samu dattawa a ƙasa yake ɗiban ebiyu aka ce a ƙasa yake tafiya ya fara tafiya shi shine tun samuru tafiya ake ranka ya daɗe ta ita yake 'ya'yanmu na da yawa tafiya ake tafiya ake ba don ana kawo masu shi katsinan ba aka ce ba mamaki sarbai na ya kan hintiya ko kuma katsina ne na zai tsaya duk abu yau ga shi nan abu wani darasi ne wani karatu ne duniyan nan babu shi a abu za a karantawa to in ka saurari shirin da ya wuce mako da ya gabata gidan rediyon da sarbai na ya kafa wani gidan rediyo gidan rediyon najeriya na kaduna dattawa a ce musu mdc kenan nigerian broadcasting corporation a wurin da an baka ce MDC ba ba san me kake nufi to ai an yi shiri siyasa riga yanci baka ji abin da wani matashi wani bawan Allah in ce matashi wani dattijo wani bawan Allah ya fito ya faɗi ba ɗaya daga cikin malamai na nan jami'a Ahmadu Bello akwai kotu da aka kafa tana nan tana kewaye kasar nan ta zauna a Lagos yanzu tana zama a Fatakwal duk sha ɗayan dare ka rinka kallon zaman kotun a gidajen talabijin NTA kotun Justice Okuta duk wanda aka cuta an ce duk wanda aka cuta a Najeriya zai kai kuka sai wannan malami ya fito yana cewa to mu ma 'yan arewa an cuce mu don haka muna jiran kotu ta iso kano ko kaduna za mu je mu kai kuka an kashe mana mai gida ban yadda ba don waɗanda suka kashe sardaunan nan suna nan da ragowarsu shin yanzu sardaunan nan da sanda suke zagin shi ya dubi suna zagin shi don haka yake shi kenan ku tafi tsinanni biyu ya watsar da su don an kashe sardana waye zai damu yanzu mutum nawa aka kashe yanzu bayan sardana waye aka damu da shi bare baren nan an kashe mutum ko bare waccan ko bare waccan dariya ya ce wa eh, za a damu ne ba za a da amma ga sardana yau shekarar shi talatin da bakwai da kashewa ko talatin da hudu da kashewa an kashe sardana 1966 jama'a mun gane shekara talatin da biyar da kashe sardauna amma ga shi nan shi daunan nan fa ko diploma fa bai yi ba iya kashi karatun sakandare ya dan je dan courses na certificate da sauransu amma sai tunanin bari mu tun da mun samu kanmu a irin wannan yanayin bari mu gina wa ƴaƴanmu da jikokin mu alheri yanzu ga shi nan cikin waɗanda ya ginawa din ne ba ƴaƴan shi na jini ba a'a 'ya'yan al'umma ai 'ya'yan shi ne in kai babba ne halin manya kake ɗauka ɗan kowa na ne shi ne gashi nan yau sun je suna cewa ai mu ma muna jiran bari kotun ta zo mu ma an kashe mana mai gida me yasa ya zama mai gidansu ba wanda bai yarda na mai gidansu bane arewa har da ni nan ina fatan mun gane to ai mawaki yayi magana yake wanda yake babu babba yake babban ne bai halin manya ba kai halin manya ka gani amma zai ka faɗa babban riga ka yi cuta ka yi faka in ƙarya ka ce mu ne manya waye zai saurare ka waye zai saurare ka kai ka zunubi ne jama'a mun gane wannan da kyau to abin da ake cewa kenan al'ummar kasar nan ta mu yanzu a tashi a karantar da su a karan ran nan ba ku ji wani da fulatani shi ma yau wata biyu gidan rediyo ba ya fito ana tarihi da shi yace mala abubakar mahmudu gini shi ya raya mu shi ya karantar da mu addini amma da can shekaru talatin da yake karantar da su da zagin shi suke ba to da ya daure fa ya manta da su ya ta karantar da su ba gashi yanzu ya mutu kuma suna neman tabarrukin shi ba su ne musu addu'a haka ake so ka karantar da mutane ka koya musu addini za su zage ka za su yi lakanta ka amma sai ka ga wata rana kuma shi kenan sai ka ga an fahimci al'amari Allah madaukakin sarki ya shirya da shi ne abin da ainihin ake cewa salisan na uku ya yace ahyanan ta'malu zawjatu li zawjiha sihran a muzdawajan yake wani lokacin sai ita matar ta yi wa mijinta sihiri na keta duk sihiri na keta ne na mugunta ne amma wannan sihirin da malam ya siffanta da cewa na keta ya siffanci da wata siffa ne ta musamman ita ce ne da an yakraha kullum nisa'i asirin da za ta mishi ya ƙi duk wata mace duk jinsin mace ya ƙi wa yuhibbuha wahadaha in dai jinsi ne na mace zama kawai ita kaɗai zai so a ƙarƙashin haka fa yusabbibu zalika karahiyata zawji li ummihi wannan sihirin sai sa wa mijin kyama uwar shi wa akhwatihi da ƴan uwan shi mata ƙannan shi mata da yayyan shi wa ammatihi da gwaggwannin shi wato ƴan uwan uban shi mata ƙannan uban shi mata da yayyan uban shi mata wa khalatihi da kuma illolin shi ƙannan uwar shi da yayyan uwar shi wa jami'i zawi min minan nisa'i da duk wata mace wadda yake da dangantaka jini da ita shi yasa kun ga malam ya kira abin wannan sihirin na keta wato ba wai kai za ta mai asiri ya so ta bane a'a ya so duk wata mace mai halittar mace to ya kita sai ita kadai zai so jama'a mun gane wannan da kyau to wannan yana daga cikin nau'in sihiri na keta daga cikin sihirin mahabba sai malam ya ce rabi'an na hudu أحيانا ينقلب ينقلب السهر زوج المزدوج فيكره الرجل كل النساء حتى زوجته wani lokacin sai zama wannan sihirin na ƙeta ɗin sai ya birkiɗe sai ya zama ainihin wato mijin sai dukkanin ainihin wato wata mace hatta zaujati ha ita matar da ta yi. wannan yana daga cikin ne al'asarul aksiya. sai abin ya rikide sai shi mijin ya zan ba wai yan uwan shi kadai zai ki ba duk wata mace ma hadda ita da ta sa a kai ɗin Malam ce wa qad alimtu bi halatin min hadha al na san irin wannan nau'in da ya faru hatta inna zawja kariha zawjatahu har sai da shi mijin ya tsuma ta shi ita wadda ta mai sihiri ɗin ya tallaqaha ya sake ta fa zahabat az-zawjatu ila sahir nan da nan sai ita matar ta koma wurin bokan marratan ukhra ta koma wani karan daban kimar maza ta koma li yafukka laha hadha sihra dan ya ainihin warware mata ya lalata wannan sihirin walakinnaha fujiat bi anna sahira kad mata sai dai ta samu an yi mata ainihin wato mala'ika ya riga ta wurin bokan ko mala'ikan mutuwa eh ba a ce an yi riga malam masallaci da wannan bakan magana ce fa haushi yake yi riga malam masallaci ya ma haka ake so ka riga malam masallaci a ma malayar za ka masallaci ya taɓa ce za ka yi asarar sallah kenan ko ma'ana sai ta samu mala'ikan mutuwa ya riga ta kan wannan boka sai ta same shi kadma ta ya mutu malam sai ya karasa da karin magana ya iktibasi wa man hafara li akhihi hufratan wa qa'a fiha wanda duk ya haƙa wa dan uwan shi ramin mugunta sai ya afka ciki jama'a mun gane wannan ba hadisi bane dan wasu na kawo shi a hadisi a karin magana ne kawai da larabawa suke wanda biyu haka ramin mugunta sai ya abka cikin shi to kun ga ita nan ramin ne ta haka ramin mugunta shine sai ta afka cikin shi Allah madaukakin sarki ya tsare mu to jama'ar musulmi kun ji wannan kaɗan daga cikin abubuwan da ke faruwa na al'asarul aksiyatu da sihirul mahabba wato munanan ta'asiri na akasi wanda ke biyo bayan ainihin wato sihirul mahabba asbabu sihiril mahabba shin menene yake sa mata suke wa mazajensu asiri don su so shi me ke sa wani yawa wata asiri don ta so shi me ke sa ake wa wani asiri don ya so abin da baya so Shi ne malam yake sabubban da ke jawo yin wannan sihirin jama'a mun yadda ake karantar da ilimi gaba gaba ko Ayyana na farko yake nufudul khilafati bainaz zawjayn yawan ainihin cakuɗewar rigingimu tsakanin ma'aurata guda biyu rigingimu su rinka cakuɗewa kullum rigina ta taso ta rikice ta cakuɗe tsakanin miji da mata wannan yakan sa mace sai ta ce bari ta je ta sihiri don a daina rikici a zan ana son ta saniyan na biyu sama'ul mar'ati fi mali zauji khassatan in kana ghaniyan kwaɗayin da mace take wa dukiyar mijinta musamman mijin ya zama mai wadata ne yakan ja ta je mishi asiri don kai ya auro wata don ya zan yana jin maganar ta don ta bi ta karɓe gidajen shi ta bi ta canza takaddun rumfunan shi takaddun motocin shi takaddun filayen shi a ba ta wani yanki na kuɗi da shi nan dai ma'ana wannan na daga dalilan da ke sa mata suke yin haka kun ga waɗannan karatuttukan suna da buƙatar wallahi sallahi a rinka bayyana wa al'ummar musulmi su saboda musamman yanzu galibi an faɗa cikin wannan harkar yanzu akwai masu yin aure kai don kuɗinka za ta je kai za ta aure ka ne don kuɗinka ba ka santa ba ta za ta je kai ta gyara jikinta ta kwaskwas ta je a ƙona mata kai ta shafe shafe ta je duk wani sabo a kankare shi komai a bikin a ya tashi tas wallahi sai ta je ta same ka a rumfar kasuwa ko kuma ta same ka a shagonka ko ta same ka a ofishinka haka siddan baka santa ba baka taɓa ganin ta ba kawai hira ta ga ani ai wani kam yanzu yana damawa ai wallahi tun da ya zama kansilan nan masha Allah tun da ya zama ciyaman alhamdulillah ai tun da ya ji zaɓe shi kenan kawai ta ji ana irin wannan ai ita rahoto ne take samu daga nan sai ta tunkare ta kuma sai ta tunkari ofishin shi ko ta tunkari rumfar kasuwar shi ko ta tunkari gidan shi wai kawai sai ta je ta zo gaishe shi ne ta je ta fara juya jiki kenan tana fari tana kaza in shi kuma faɗuwa ta zo musu daidai da zama fasiki ne shi kenan tun daga nan sai su fara shafe-shafen juna to ta same shi a daidai kenan to me zai hana ba za ka zo gidanmu kai sha ruwan azumi ba me zai hana ba za ka zo kai breakfast ba ka zo ka fi a gidan mu mana ka za ka ba a dan yaudare shi shi kenan sai ta je duk irin rance za ta in so da kayan ta za ta duk abin da za ta siyar za ta je ta siyar ta zo ta haɗa mishi abinci mai rai da lafiya to shi kenan ta je boka ya bata ɗaukan nama ne wanda da gargajajen kifi ne ta zuba a farjinta ta wanke farjinta sai ainihin aje a haɗa mishi abinci shi kuma shi kenan dama an ce kuda garin kwalama ake kama shi shi kenan sai ga ya zo ya aure ta ya ta girme shi ya ta girme matansu ya ba ta da muni ne ba ta da kyau ba ta da siffa amma sai kaga ta zo shi kenan ta samu kafa fada sai yadda ta ce to waɗannan galibi suna aure ne na kuɗi galibi auren kuɗi kawai suke kana tsaya cewa ko kuma zaɓe na gaba in ya zo ka faɗi shikenan aure ya mutu wani bala'i na samun ka shikenan ita dama kuɗin ka ta gani ta aure ka yanzu babu kuɗi ita kuma dama ta zama kura ta tsira da na bakinta wallahi abin da suke kenan shikenan sai a je a yi miji asiri duk takaddun gidajen shi da yake da shi duk motoci da yake da su duk takardun shi da banki duk wani abu da ya mallaka shi kenan sai ke ƙoƙari yaya za ta yi daga cewa an jiyo ya zama sunanta sannan kuma ta ɗauki lauya ta kafa shaida a kai to in ta jira shi zama muna gaya muku magana ne ba wai labari ba ne wanda zai faru ya sha faruwa ne kuma mu muna da garanti ne tabbas ba wata tatsuniya ba ne a'a idanuwanmu suka gani kunnuwanmu suka ji kuma zuciyarmu ta shaida sai ainihin ta ga ya daɗe ya ƙi mutuwa ya ƙi mutuwa sai ta haɗa mishi wani bala'i kai da zai zo ya mutu ko ta turo in fashi da makamin su zo su harbe shi ko kuma ainihin a haɗa mishi wani magani ya ce mutu da zarar ya mutu shi kenan sai ka ga an tafi kotu ana tafiya kotu sai a ce gida mai lamba kaza ai nata ne fili mai lamba kaza nata ne wuri mai kaza duk nata ne ga takaddu kuma ga lauyoyi tana da su shi kenan matsala ta ƙare duk wanda ya ja daga cikin 'ya'yan shi ko 'yan uwan shi sai ta turo a zo a kashe su wannan su ne abubuwan da suke faruwa halin rayuwar da ake ciki kenan a yanzu shi yasa kai duk sanda za ka yi aure ka bi shawarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ba haka ba manzon Allah ya maka baki yake alaika bi zati ka kula da mai addini in ko ba haka ba fattari bat ya daka Allah ya mutsutsuka hannunka a ƙasa Allah ya sa madadin kana ciya man ka koma ɗan kwaba kamar addu'a da manzo Allah ke maka kenan tari bat ya daka ma'ana hannunka ya koma ya mutsu mutsu da ƙasa kana ciya nan kai za ka sa hannu ko kana kansila ko kana dafiti ko kana wane ne ko kana cif wane ne sai a waye da yau saboda ka aure ta sai ta bi ta tsiya ta ka yadda daga zaman ka ka sa hannu kaɗai shikenan ka zartar da abin da za ka zartar yau sai ka ya mutsa ƙasa da hannunka shine yake bat ya daka Allah ya suka hannunka da ƙasa to shi yasa maza ya kamata a rinka gane wannan suna nan waɗannan babu shakka gangariyan yan iska ne kuma auren su da za ka yi baya hana fa su dena duk iskancin da suke ana nan ana auren ka an aure ka bayan kwana biyu sai a saki ɗaya biyu haka suke yadda ka san agwagwa in ta aje ƴaƴa biyu a gidan sai ta neme ka da bala'i sai a rabu sai ta je sai ta sake samun wani sai ta kafe mishi sai ta sake zubar da ƴaƴa biyu sai a rabu sai zama manya-manyan gidajen garin ko manya-manyan gidajen anguwar ko kasar tana da ƴaƴa don haka tana jiran duk inda aka mutu to tana da hannun jali a wuri Allah ya kiyaye suna nan abin da suke kenan wannan international harlot kenan waɗannan manyan karuwan duniya ne waɗannan Allah ya kiyaye na uku, ثالثا نؤكو إحساس المرأة بأن زوجها uku rawa, na daga cikin abin da ke ja mace ta yi wa mijinta asiri shine matar ta ji a jikinta cewa lallai fa mijin nan nata zai aure wata bi ragmi anna hadha jaizun shar'an tare da cewa ƙarin aure din nan fa a shar'an ya halatta amma da zaran ta ji zai ƙara aure sai ta tafi bari ta je ta mishi asiri wala ta fihi kuma babu wata matsala akai shari'ar musulunci bata kawo mata matsala akan kana son ƙara aure ka je ka ƙara walakin mar'ata fi hadha zaman amma mata a wannan zamani shine yake al almar'a anan jinsin mace mata a wannan zamani khasatan almuta'assirat kaga dan haka ya kawo da jam'i a wajen siffanta su musamman matan da suka ta'asirantu bi ajhizatil ilamil mudammira da ainihin kayan yada rahotanni masu barkace al'umma rahotannin da suke kallo a tashoshin talabijin mujallu ne jaridu ne gidajen rediyo su ne ajihizatul ilam al-mudammira domin yau bature da haka yake yakin duniya tafi kasashen larabawa ka je ka gani yanzu larabawa sun fi turawa iskanci da dama daga cikinsu ka je ƙasar masar ka gani ya ce gar da gar in kai mata larabci mai kyau sai mata harare ta kai ta tsaddaya balle ta ganka da dogon riga Har kai imam za ta ce in matsala ta kama za ta kira sunanka kamar ba ta gane wuri ba ta zo anguwa ba ta san wuri ta ba sai ta ganka za ta tambaye ka sai ta ganka da dogon riga ya imam kawai haka za ta ce to in ba liman da ke sa wannan ana sa t-shirt a yi zanzaro ita ma haka za ta ganta balarabiya gardagar gaba da baya sai ka yai tana sha'awar irin ɗabi'u irin ainihin ɗabi'un turawa kafirai abin ta takaici da mamaki jama'ar musulmi mun gano nan da kyau sannan sai ka ga tana larabci tana tana zuba ainihin turanci a ciki tana larabci ok tana haɗawa Yau, haka my darling haka haka za ka ga suna irin waɗannan iskanci. me yasa saboda sun ta'asirantu da ainihin waɗannan ainihin wato hanyoyi da turawa ke bi suna ɓatar da jama'a Ikin da kuma ta jama'ar musulmi a tafsirin azumi da muka yi mun kawo kaɗan daga cikin sharrorin waɗannan hanyoyi da turawa suke bi a yau na daga cikin ainihin waɗannan hanyoyi akwai hanyoyin satellite tauraron ɗan adam da ake harbawa da ainihin tashoshin bishif da sauransu da gidajen talbijin ƙanana da manyansu da jaridu da mujallu wallahi ta wannan hanyar yanzu ake da'awa ta gaske ko ta ɓarna duk wanda yake da da'awa da zai yi ya kai ta gidan rediyo ko talbijin ko jarida ko mujalla ko ya sa a satellite ko dish ko menene ana yaɗawa wallahi yanzu za ka ga manufar shi ta kai gaci amma ya asas. abin takaici da mamaki har yanzu da dama daga cikin musulmi kansu na cikin tukunya akan gaba ɗaya ba su san wannan harkar ba gaba ɗaya ba a san wannan harkar ba babu yanzu hanyar da za ka bi yanzu ka canza wa mutum tunani yana zaune a cikin ɗakin shi irin rediyo ko talbijin ko jarida ko mujalla yanzu yanzu mutum na zaune sai kawai ya dawo yana bin ra'ayinka me yasa ya kama a tashar talbijin ya kama a rediyo ko ya kama a kaza domin ɗabi'ar ɗan adam galibi takan gaza ƙaryata abin da ya ji yana yawan yawo to a ce tashar rediyo an kamo an ji magana kaza shi yasa tun da turawa suka kama ƙasan nan tamu yana daga cikin mummunan manufas suka je suka kafa tasha a bbc ma'ana sashin hausa don sun san in suka fatattaka bahaushe a najeriya duk sauran ƙabilun za su fatattaka su shi kenan aka je aka kafa Amerika, aka je aka kafa Jamus, aka je aka kafa Beijing, ƙasar China, aka tafi aka kafa Moscow, shi shikenan duk manufofinsu suna nan suna yaɗa su da tafiya ce tafiya sai ga iraniyawa ma yanzu su ma sun kafa sashin hausa wanda fiye da shekara goma da suka wuce muke baiwa mutanen ƙasar saudi arabia irin waɗannan shawarwarin, amma saboda matuƙar gidadanci da yake cikin kwakwalansu sam ba su fahimci waɗannan abubuwan ba tun muke ba da shawarwari a rubuce ne a hira ne da bayanai ne akwai buƙatar a buɗe tashoshi na rediyo da talbijin wanda yake musulmi bahaushe ɗan najeriya ya kama gidan rediyon makka sai ji ana wa'azi sai ji ana faɗi sai ji ana kaza da hausar shi a ce daga ina daga gidan rediyon makka to in ku da ku aikata ba gashi nan makiyanku zindiƙai mutanen iran su sun aikata haka wannan ita ce hanyar yaɗa da'awa kuma wannan ba za ta yi ba tunda al'amari ne na al'umma ko dai gwamnati ta yi to a yau an waye gari babu wata gwamnati zaunanniya da za ka dube ta a duniyar musulunci ta ce wannan gwamnati ce ta musulunci ɗari bisa ɗari wadda take da manufofi na yaɗa addinin musulunci inda kaɗan daga cikin waɗanda ba a rasawa ba. Ina fatan mun gane. waɗannan sai ga suna da awo gwamnatin musulunci sarakunan gargajiya ne waɗannan suna da awo gwamnatin musulunci ba abin da suka tasa a gaba sai kafirki da fajirci da cin mutuncin sahabban manzon Allah da matan shi duk sai ka ga abubuwan suna komawa ne ga wasu manufofi ne na siyasa addini ko kuma ta rayuwa to shi yasa yanzu haka kiristoci a Vatican can fadar Paproma duk wani kirista da ka sani na duniya matukar yana ƙarƙashin Paproma wato matukar shi Roman Catholic ne matukar Katolika ne to ya ba da gudunmawa ko kuma yana nan kan hanyar zai bayar gudunmawan nan gwargwadon yadda aka aza shi ba wai shawarta shi aka yi ba dole ne ya bayar kawai me za a yi za a kafa tasha wadda za a rinka yaɗa farofaganda awa ashirin da hudu yadda kaga ake yaɗawa a CNN za a kafa wannan tasha a yanzu haka da muke magana ana can ana ginin ta a can Vatican kasar Italiya inda fada Paparoma take me za a yi kawai shine bisharar yaɗa addinin Kirista kowa san gidan rediyon Yalwa na nan Najeriya da ake yaɗa bisharar addinin Kirista jama'ar musulmi mun gane wannan to yaya musulmi su ba za su yi haka ba a'a ba su da kuɗi amma sai in an zo za a kafa wani kwallo ko za a kafa wani kofi na shirme ko wani abu da Allah ya ranna na waje ku daure ku musu magana mun gane wannan da kyau ko sai in za a yi wani abu na shirme sai ka je wai sarki ne ko ranka daɗewa ne ko mai mukami kaza ya saka miliyan kaza saboda me wai kofin kaza kofin kaza wanda sun je sun yi kwallo sun ci don haka an ba su miliyan kaza an ba su miliyan kaza an gida musu gidaje an yi musu kaza an yi musu kaza duk anan ne kawai amma duk harkar da ta shafi addini sai kowa ya make ya zama manna illa alkhairi mu'tadin asu jama'ar musulmi mun gane wannan wallahi musulunci ba zai taɓa ciwa gaba ba wallahi sai ka zama baka da rowar zuci rowa rowa ita ce rowar zuci in zuciyarka ta zama matsiyaciyar zuciya ce hannunka kuma sai zama fakiri duk abin da ke aljihunka ba za ka iya taimaka rayuwa da addini ba to wannan wajibi ne musulmi su san abin da ake ciki game da wannan to mata suna ta'asirantuwa da irin waɗannan abubuwan suna ganin ga Nigerian teams nan da ake shiryawa na Hausa ne na Turanci ne na Yarabanci ne na Inyamuranci ne waɗannan masu shirya Nigerian teams ko ya zama kyakkyawan manufa suke da ita a kan su faɗakar da duniya mai ake ciki ko ya zama mummunar manufa suke da ita amma abin mamaki galibi mata duk wani mugun abu da suka gani a shirye-shiryen nan kokari suke su tabbaka abin a aikace jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ba za su yi kokarin a ah, tun da mun ga kaza bari mu kauce domin duk wani shiri da aka sa ga wata mugiya da ta yi mijinta kaza ta yi mijinta kaza ƙarshen shirin sai kaga an sa ta yi mummunan ƙarshe a'a su in suka ga wannan sai su cire mummunan ƙarshen sai ta ɗauka ai dan ta yi kuskure wuri kaza ne da ta yi kaza da ta yi kaza da ka je ka ga fim ɗin da suka shirya a Onitsha ko a Lagos mai suna abin nan abin nan mai yake da suna the chain reaction ka je ka gani chain reaction ka je ka ga irin sharrin da aka haɗa a cikin wannan yadda mace ɗaya ta bi ke mijinta sihirul muhabba ke fata-fata da al'ummar gaba ɗaya ta lalata komai ƙarshe ita ma ta zo ta mutuwar banza aka waye gari mijin ya mutu ita ta mutu ya'ya sun lalace dangi ba wanda ya ci moriyar abu madadin mata in suka ga wannan su ɗauka ma hiya durusul mustafadatu min hadal film waɗanne darussa za mu cire daga wannan fim a'a sai su ɗauka ai yanzu ita ta ga yadda ake wa namiji ai namiji ba dan goyo bane kenan, ai dama an ji labarin ga wani malami ya kullo da me yake asiri da kwandala yake ga wani da me yake asiri da tsaka yake ga wani da me yake asiri shikenan sai ta tafi wurin shi sai a je a hada mata asiri kuma da dama daga cikin waɗannan bokaye da ke wannan asiri fa fasikai ne mazinata ne in suka je suna neman su zina da waɗannan matan akwai waɗanda mun same su a hannu haka daren daƙam wallahi ba wai riwaya bace ba wai bane za a zo a kawo ainihin mace ta je garin doka ya mata kaza al'amari ya juye ya dawo mata cuta ana zuwa aka yi karatu to asiriya to ni boka kaza ne sai a ce a je a zo da wannan bokan sai a taso shi ya ce gaskiya ya haɗa mata wannan asiri kuma sai da ya zina da ita wallahi mun shaida irin wannan in shaida zurce Allah ya mana abin da yake masu shaida zurce akwai yadda za ta je ba ta da kuɗin da za ta biya bokan da shi ya ta iya sai ya rinka zina da ita shine muƙabili shine kuɗin biyan don dai buƙatar ta biya to shi yasa muka gaya muku a wani karatu can da muka yi a baya game da hukuncin boka a musulunci hukuncinsu a kashe su mu masu wa'azi abin da za mu faɗa kenan karkashe irin waɗannan masu ɓarna ya rage akan waɗanda Allah ya danka mulki a hannunsu sun yi wannan aiki to da aikinmu da nasu kowa ya gama nashi kenan amma a'a mu mun faɗa ba a zartar ba wallahi insha Allahu ta'ala mun fita tun daga duniya har lahira don mun bayyana shi yasa ake so ka tsaya ka faɗi komai kakka ji shakka kowa shi yasa gaskiya ina gaya mana wanda duk zai tunkari wannan da'awa ta salafiyanci to ya zama duk wani mai gida ya kautar da shi ba ka da mai gida kaɗai sai dai mai gidan abdullahi ɗan zubair haka ya zo a cikin hadisin bukhari da muslim abdullahi ɗan zubair ya zo mutuwa sai ya kira dan shi ya ce kai ana ba bashi ya gaya wa ɗan. in na mutu ka biya mu in ka kasa biya a biya fassara ka nemi mai gida na ya taimake ka yake sai ne ta tunani wai waye mai gidan baban nan na ne wai waye sai nace baba wai waye mai gidan ka sai ce Allah to zan ba ka da mai gida kawai Allahu maulana wala maula amma wallahi za ka yi da'awa ta salafiyanci alhaji wani mai gidanka ne dan kai daɗe wani mai gidanka ne wani ke finansin ɗinku babu inda da'awar za ta je dole in aka zo sai ana ɗan kauce kauce ana ɗan ratsewa ana shiga kwana ana fitowa ta tudu Allah ya kiyaye to kun dai ji musamman mata da suka ta'asirantu da irin wannan ba wasu mata ake nufi ba galibi irin matan nan ne yan boko galibi irin matan nan ne yan boko ba ana cewa waɗannan mata mutsutsukaku jahilai ba sa asiri ba ne suna yi amma su waɗannan 'yan boko fa bokan su ya fi aiki fiye da bokan waɗannan namu gidadawan mata da ba su karatun boko ba su arabiya ba waɗannan su sun san muhimmancin boka fiye da waɗannan gidadawa don irin waɗannan gidadawan wata ma bata san ta je wurin boka ba ita kawai in ta ga an bata mata dai sai ta masifa sai a sake ta shikenan ta fito tana yanka rake da lemo ba abin da ya shafe ta bala'i ya kare a kanta amma su waɗannan 'yan boko su kisan mummuke suke yi kisan mummuke suke yi za ka je ka ga yadda suke wa boka a gina wa boka gida a sai mishi motoci a yi mishi kaza a yi mishi kaza shi kenan sai ta ce za ta je gari ta wurin malaminta wallahi wata in ta je kama hotel za ta je ke su rinka kwana tare da boka a hotel duk abin da suke so kuma ya mata sai kai mamaki to yaya aikin yake ci to dama kazanta plus kazanta shi kenan ita su dauɗa <laughs> <laughs> Allah ya kiyaye malam ya ce ta zunnu sai ita irin wannan mata saboda ta ji mijinta zai ƙara aure sai ta rinka zaton anna zawjaha idza aqdama ala zawaji bi ukhra fa hadha dalilun ala Hula, la yuhibbuha irin wannan mata jahila wadda take turawa sun lalata kanta da ta ji cewa mijinta zai ƙara aure wata matar sai ta ce wannan dalili ne da ke nuna mijin baya son ta ne wai yaya za a yi kaso mata biyu a lokaci ɗaya Gama mun gane wannan ko kuma ta zo ta same ka da matanka kenan sai ta kau da hankalinka daga kansu gaba ɗaya ita gaba ɗaya kawai komai nata special ne su kuma matanka su kenan kwandon? sai malam yake wa hadha khata'un fahish wannan kuskure ne mummunan kuskure li'anna hunaka asbaban kathira yace domin akwai sabubba masu yawa yumkin yumkinu an tadfa ar-rajula an tadfa ar-rajula ila zawaji bi saniyatin wa salisatin wa rabi'a yace domin akwai dalilai da dama da za su tunkuɗa mijin zuwa ga yace zai ƙara mace ta biyu ko ta uku ko ta hudu bi ragmi annahu yuhibbu zawjatahu zawjatahu al-ula tare da cewa yana son matar shi ta farko akwai dalilai da dama da ke sa mazaje ke ƙara aure wani namijin kawai soyayyar jima'i ce to kaga wannan wani abu ne wanda yake za a ga cewa kamar fa'idar ta ɗaya tana komawa gare shi wato a ɗabi'ance ne kawai ke son ƙara abu to amma sai mala yace min ha masalan alal ga misali na daga cikin dalilan da ke sanya wani mijin ya nemi ƙara mace ta biyu ko ta uku ko ta hudu ragabatuhu fi kasaratil aulad wani namijin yana son ya samu ƴaƴa da yawa ke kuma kin haifi ɗaya daga ɗayan nan baki ƙara ba shi kuma yana son ƴaƴa da yawa shin yaya zai yi ya sake ki an ya sake ki ya ci mutuncin ki ko a to da ba wata matsala ba ce sai ya ƙaro yadda za ta ƙara haifa mishi ‘ya'ya wani namijin dalilin da yake sa kenan ya ƙara aure aw adamu sabrihi aw adamu sabrihi anil al-mu'asharati fi waqti haid imra'atihi wa nifasiha wani namijin kuma yana da gajan haƙuri game da ainihin saduwa da mace ba zai iya haƙuri ba in matar shi tana haila ko tana jinin jiki? bai iya jurewa sai ran da ta gama haila dan haka sai ya ƙaro wata nan da wancan take haila sai tafiya kwanta wurin wance kun ji wannan na daga cikin fiqh salaf amma fiqh mutaakhirina ne a ba dama nan kam an shaddada maka to wannan sai tuku da dama daga mazaje su tafi su zina kana da mata biyu Wancan tana haila ba mas'ala ce da za ka yi a ɓoye ba it's not a hidden agenda ba alkawari ne ba shiri ba ne na ɓoye a'a wancan tana haila Wancan kuma lafiyar ta sumul sai ka ce to zan je wurin wance za mu kwana ko ma ran da kika samu kanki a halin kina lafiya wance tana haila sai zo ya biya bukata shi kenan kamar bashi ne jama'a mun gane wannan ba zai yi ba sai in an karantar da mutanen addinin musulunci ingantacce in ka za ku tsaya za ku karantar da su fiqhin malikiya ne to fiqhin malikiya kam iziya ta ce in kana ɗakin wance to ba damar ka shiga ɗakin wance ma sai dai ka tsaya dokin kofa in kana da hula ta miƙo maka to wannan babu rahama a ciki baki ɗaya ko karanta hadisin bukhari da muslim ku karanta blogul maram ku karanta sublus salam ku karanta nailul autar ku ji yadda aka ce manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi kullum sai ya shiga ɗakin matan shi duka in la'asar ta ya shiga a tattauna da wancan a tattauna a tattauna sai ya tike a ɗakin wadda zai kwana baka da dalilin da zaka ce wannan kususiya ce domin kususiya sai da dalili in ka ce kaza kususiya ce sai a ce ina dalili usulul fiqh kenan ina dalilin da ya kassafa cewa annabi ne kaɗai shi yasa in kana da matar ka guda biyu randa da take cikin haila ko take cikin jinin diki ko ba ta da lafiya ko wata larura da ba za ta iya ba da damar ku sadu ba sai ka tafi wurin wancan sai ka sadu da ita jama'a mun gane wannan da kyau ba ka yi laifi ba wannan ba abin kunya ba ne duk jakan magori da jakan bokaye aje a faɗa duk jaridun duniya a sa duk gidajen talabijin a ɗauka ba ka yi laifi ba sai dai a malikiyance ne kan za a ce kayi laifi daga majalisar mai martaba kaza an ce haramun ne baki ɗaya an yi ijma'in ƙarya da wasu wannan kan babu shakka jama'a mun gane wannan da kyau amma wallahi baka saba sunna ba ku karanta ku jama'a mun gane wannan da kyau sannan na biyu shin a baka wannan fatawa mai sassauci daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi alheri ko ko sharrin da yake faruwa sakamakon kuncin waccan muguwar fatawar mazaje da yawa ga matar shi wanta ba ta da lafiya ranar girkinta wanta lafiyar ta kalau to saboda an ce ba kyau ba zai je sadu da ita ba shi kenan sai lallaba sai tafi sai fasikanci a waje to ke yanzu kin yadda ya je fasikanci a waje ya tsaki je ɗauko cuta ya zai kawo muku gaba ɗaya cikin gida to ko ba zai ɗauko cuta ba ke yanzu mutuncin ki bai zube ba da ki kina kwance kin cikin ƙoshin kwanciyar mai kiki jama'ar musulmi mun gane wannan abubuwa da kyau ko yasa a koya wa mutane addini qur'ani da hadisi in mutum ya girma to sai a zo ana koya mishi zantuttuka malaman fiqhu daga nan zai rinka gwada duk abin da ya daidai da qur'ani da hadisi ya karba duk abin da ya daki qur'ani da hadisi dama bai shigo ba sai mai shi ya koma jama'a mun gane wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya shirye da mu wasu mazajen ainihin wani namijin yana da bukatar wannan to na'am tsada shehu usman ya kira irin wannan zina a ce wai zaka je wurin wancan wannan ba ta da lafiya zaka tafi wurin wance ko kuma sai an yi tsada an biya wancan wannan ai zina ne matarka sai an yi tsada ka biya nan a ofishi kenan sannan ka shiga ɗakinta babu wannan doka a musulunci malam wannan maguzanci ne sam addinin musulunci ba zai da wannan ba kamar siyan baki ne da ake kaje wurin amarya kawai ba za a magana ba ya ce ka sai baki shi Usman ya ce wannan kuɗin karuwa ne ake karuwa ce sai in ka bada kuɗi za a yi maka dariya in baka bada kuɗi ba a ɗaure ware da gaske ba sayarwa ba fa ba sayarwa ba misali akwai wadda take lafiyar ta kalawa amma ta samu kanta a wani hali na kunci misali bari buga mana kyakkyawan misali sai a ce yau da magariba an zo an ce wance babanki da ke Kaduna ko Kano ko Sokoto ya rasu don Allah ba ta cikin tashin hankali sai zan kai kuma ran nan kana da bukata wannan bukata ba ruwanta da mutuwa ba haka ne ko ba haka ba ɗabi'a to saboda haka yanzu kai kana da bukata kuma ranar kwanan ta kuma ran nan ita tana cikin takaicin asuba ta tafi Sokoto ko Kano ko Katsina ubanta ya rasu ba za ta iya saduwa ba sai kana da bukata sai ka tafi wurin wancan ka kwana ita ma wancan da matsala ta kama ba shi kenan ba wato abubuwan zaunar da matan za a nuna musu addinin musulunci ba addinin kunci bane wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai kuntata mana ba ba za a kuntata mutane ba jama'a mun gane ko ba mata ka bace abin da aka ce shine kai adalci ranar girkin wance tana da lafiyar ta kalau ba wata matsala a'a kawai saboda kai azzalimi ne sai ka janye buta da daddare za ka tafi za ka je kashi ka je menene ka je menene sai ka je kun yi shiri da wancan sai ka faɗa ɗakin yancan ranar kiyama za ka tashi da ɓarin jikinka ya shanye haka hadisi ya zo cikin Abu Dauda da Ibn maja ya kamata abin da ya kamata kenan jama'ar musulmi ku sani da cewa babu wata doka duk duniya sai alqur'ani da hadisi duk wata doka an ba qur'ani da hadisi ba ƙarya ce kuma ɓata ce kuma shirme ce abin da kaɗai yake doka kenan duk sanda za a nuna mutane a nuna musu addinin musulunci ga yadda yake to nan ne sauki yake nan ne rahama take mun sha kawo hadisin wani mutum da ya je azumi ya kama ya ga ba zai iya jurewa ba lallai ne ya wata ran ya karya azumin shi da rana tsaka sai ce mata shi an ce alayya ka bahari ummi in har na sadu da ke cikin azumin nan kamar na sadu da uwata to hukuncin wannan a musulunci shine jihadi ba wai ya zama saki ba a duk sanda miji ya ce matashi in na sake saduwa da ke na sadu da uwata shine ma'anar jihari ba kamanta ya da uwa ba don wasu na kuskure wai daga zabi da yakan kace wannan yarinya ta yi kama da ke sai a ce kai zihari wannan shirme ne ba a yi fassara daidai ba zihari shine ka kamanta matarka da uwarka ba kama kama ta fuska ba akwai matar da zaka auro ta yi kama da uwarka sai ka zo ka ce kai ai kwanta wallahi kin yi kama da babata wannan babu laifi duniya da lahira amma ma'anar jihari da Hausa anta alayya ka bahari ummi in na sadu da ke kamar na sadu da uwata to in ka gaya wa matarka haka to haram ne ka sadu da ita in ka kana son ta halatta za ka yanta bawa ko ka ciyar da miskinai sittin ko ka azumin wata biyu to wannan mutum sai abu dauda ya roƙi hadisin shi sahihin hadisi azumi ya kama sai matar shi irin haka wai tsoron kar matsalan nan ta abku ya zo yana cikin azumi da rana tsaka ya sadu da ita kun ga ya biyo shi kafara to gudun kafaran nan sai ya sa wannan kadarko tsakanin shi da matar yace wata rana dare sai dare yayi ita kuma matar ta kwanta yayin ta yi kwanciya kwanciyar rawa. nan da nan ita buɗe cinyoyi yaga abubuwa kai ba zai iya haƙura ba sai ya wuce shikenan a billahi shikenan ya tafi ƙauye ya tambayi malaman ƙauye malaman ƙauye kuma Allah ya musu baki al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru Allah ya alamu hududa ma anzalallahu ala rasuli Eh, malaman ƙauye mutanen ƙauye baki ɗaya Allah yake sun fi kowa wa Allah kafirci da munafunci sun fi kowa jahilta sunna da manzon Allah ya karantar je ka ƙauye ka gani jahilin bariki shine limamin ƙauye jama'a mun gane wannan da kyau to shi kenan malaman ƙauye ina fatawa suka ce aikan fatawa ita kenan sai dai ka yi ainihin kafara babu sassauci yace babu hali suka ce iyakar karatu kenan duniya da lahira ba yadda za a yi ya ce ba zan iya ba suka ce ba wata magana kawai sai ya tsira da jikin shi ya gudo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina manzon Allah na da rai ka zauna malaman ƙauye su kashe ka ya zo ya rasulullahi ka ji ka ji tsautsayi da ya faru ya za a yi manzon Allah yake kana da wuya da zaka yanta bawa mutumin aka ce mai raha ne yace ya manzon Allah duk duniya in ba wuya na ba wallahi ban mallaki wuyan kowa ba to za ka iya ciyar da miskinai sittin ya ce ya manzo Allah gidana jiya da yunwa aka kwana to yanzu ya za a yi sai aika yi azumin watanni biyu ya ce ya manzo Allah kana ga kajagan nan duk wata ɗaya ne ma ya saka masa balle wata biyu kuma <laughs> ya za a yi sai manzo Allah ya ce ka je ƙauyen ku ka samu wakili na da na ce ya tara zakata ka ce ɗiba ya baka kai kafara kuma kafarar ka ci shine koma ya je badalar ƙauyensu ya tsaya yi ihu jama'a suka taru lafiyawa ne ya ce wallahi daga wurin manzon Allah nake na samu kuntin ra'ayi da mugiyar fatawa a wurin ku na je wurin manzon Allah na samu sauƙi. manzon Allah ya ce a ɗibi zakkakku a bani in ci ita ce kafara ta kaga sauƙi wurin manzon Allah haka alfazazi ya ce min al-abi ahna wa min al'ummi arhamu manzon Allah ya fi babanka tausasa maka manzon Allah ya fi uwarka jin tausayinka manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam to abinda ake cewa ya jama'a ku dubi matsalan nan kar ku je ku fahimce mu da kuskure ku ce ai ma an halatta kana ɗakin wanke ka shiga ɗakin wanke ka je ka sadu da ita abin da muka ce maka wala qad wasayna alladina utul kitaba wa iyyakum an taqullaha ka ji tsoron Allah ka shiga ɗakin wanke shari'a ta ce ya halatta kuma ko muktasar ma ai ya ce babu laifi kana ɗakin wance ɗin ka shiga wancan su ma malikiyan kenan ba su haɗu ba muktasar ya ce kana ɗakin wancan za ka iya shiga ɗakin wancan yana cikin muktasar to hadisi ya tabbatar to sai ka shiga don wata bukata a kun haɗu da mahaifinta ne mahaifinta yake kaza kaza ka samu wancan ku tattauna kaza kaza sai ka je ba ranar girkinta ba sai ka je ka yi mata sallama sai ku shiga ɗakinta ku zauna ku tattauna tsaf abin da ake ce maka ka je tsoron Allah in kai wani magudi a nan ita waccan bata ganka ba amma Allah ya ganka shikenan to in larura ce ta kama to karkai abin a ɓoye don in kai abin a ɓoye ka fita da buta za ka je fitsarin karya ka je ka shige ɗakin wancan ko kulle ƙofa duk ta zo ita kuma za ta fita ban ɗaki ita ma sai ta ga silifan ka ka wani lokacin wala ta arifan na na hannun qawli to sai kai kintiban alƙalami sai ka ajiye takalminka a ƙofa ga kayan abin nan kenan asirin ka ya to to yanzu ta gano ka tsaf sai kaga an kwalata tsakar dare ana algundin munafiki ba za ka iya magana ba to me ya kamata ka fito karara ke wance kina da larura don haka kaza kaza kaza kaza abin da ya kamata ke nan jama'a Allah madaukakin sarki ya shirya da amma ka ji tsoron Allah in ka zalunci ɗaya cikin matanka akan ɗaya wallahi ka ji manzo Allah ya ce ranar kiyama za ka tashi da paralysis shanyewar jiki ko a nan duniya ba ka san shanyewar jiki balle na lahira ka san fa ba yadda za a yi ɗan uwa Jikin ke shanye a kiyama kuma ka tafi aljanna ba a shiga aljanna da shagiɗewar jiki ka san wannan alama ce ta cewa wuta za ka tafi to wajibi ne mazaje su ji tsoron Allah akan wannan sannan magana ta gaba wadda tana da matukar muhimmanci mazaje su san cewa duk abin da take to ka kaddara cewa Allah yana kallon ka waɗannan mata Allah ne ba ka amanar su a hannunka in ka zalunci wance ka zalunci wance ka ainihin zalunci wance wallahi duk gaba ɗaya Allah zai fitar musu ke kuma da kike saurare na ko kike kallo na a yanzu wasiya ko nasihar da nake miki ita ce duk sanda kika samu kanki a halin miji macuci wallahi ki haƙura wallahi ki haƙura duk sanda mijinki ya zan ya siyo kaza ya siyo kaza a ɓoye ya je ba wance yayi kaza yayi kaza ya ba wance yayi kaza yayi kaza ya ba wance wallahi karki damu in kika bar mutum da Allah wallahi Allah ya fi ki karfin da ke zaki kwato da kanki kina nan sai Allah ya tona asirin shi abu na ɗaya kenan abu na biyu idan kika sa mishi ido akan haka kina nan sai ta fashe tsakanin su wata rana isu isu sai kin suna rikici ba sai ka min wannan rashan ba saboda munafunci kake wai in ce wai babana ne ya baka ka samu jama'a mun gane wannan da kyau ita eh saboda haka ka ga ka tsaya tsakaninka da Allah ke kuma ki tsayu kuma duk sanda kika samu kanki a halin kunci wallahi ki rinka hakuri Ta wata baiwa Allah can da Allah ya isharata cikin suratul nisa'i hadisin bukhari da muslim ya zo fassara ta ita ce matar manzon Allah mai suna saudatu az-zam'a da Khadija ta rasu manzon Allah sai sake auren wata dattijuwa ita ce Sauda ya aure ta ana nan ana nan sai kuma ya auro Aisha budurwa mai ɗanyen jini shi kuma manzon Allah mutum ne mai raha mai annuri mai annashuwa dan haka yanzu ya aure budurwa bai sa shi ya zama dattijo ya kai sai zauna sai dai zikiri ta karatun alkur'ani a'a har share tsakar gida akai suna wasa shi da Aisha duk sanda mutum ya auro amarya ke uwar gida ki natsu wallahi ko sabuwar riga ka kai wa tela ya ɗinka maka kana da rigar naira dubu goma ran da ka kai wa tela ya ɗinka maka ta naira ɗari biyar sai ka kana tsuna a kan watan ta ɗari biyar. To balle yana tare da ke shekara ku talatin shekara ku hamsin yau sai wata sabuwa ai dole ne zaki ga ɗan tsalle-tsalle ɗan kaza sai ki daure. in kika kasa daure ya shi ke ja sai a sake ki sai a ce kun ga daga yin amarya ya kori tsohuwar matar shi kuma ke kika kori kanki Su daure duk wannan gwadaran nasu ba su wata uku yana ganin ta fara amai ta fara tumbuki shi kenan ya manta da ita kuma sai dawo da tsoho zuma ake magani to amma ke sai ki kasa daurewa sai da nan da ta ga abubuwa ya kai ya komo sai ta fara fahimta kada dai mutumin nan ya sake ni kada dai fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake ni ba zuwa ta ta ci kwalashi ba ba tafiya ta ta kai kara ba sai ta tsaya ta amfani da dadewarta a duniya sai ta kawo basiran bari in tarbi mutumin nan mu yi sulhu sai ya manzon Allah ka rufa min asiri in zauna ina matarka a duniya in tashi ina matarka a lahira ya fiye min alheri da a ce daga baya ka aure ni kuma ka sake ni don Allah na ga ka aure yarinyar nan ta dauke hankalinka to kai min hakuri ka ci gaba da zama da ni a matsayin matarka amma in wata ya kama in kai kwana ɗaya a ɗaki na ya isa saura kwanaki ashirin da takwas ko da tara ka je kai a ɗakinta. ta manzo Allah yake kin yafe ce na yafe wallahi na sadakar na yadda ni dai in zauna mutu cikin aurenka haka ta zauna ta zo aka yi wannan sulhu don haka ko da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure mata da yawa daga baya ranakun ainihin da suke na sauda ne sai a kwashe rabi sai a baiwa Aisha tunda ta kyauta mata tuntuni sai da Allah ya saukar da Kur'ani a kanta wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw iraba in wata mace ta ji tsoron mijinta zai kau da kai ko zai sake ta ko zai wulakanta ta fala alaihi ma an yasluha sulha babu laifi su tsaya su sulhu na na wa sulhu khairun Allah ya ce yin sulhu din shine alheri sulhun nan ki je ki karanta tafsirin Qurtubi tafi ka je kai ma ka karanta tafsirin Qurtubi al-Imam al-Qurtubi yace tunda dai Allah ya ce wa sulhu khair ya kawo shi da alif da lam na jinsiyya to duk sulhu alheri ne yana tare da ke shekara ku talatin ko ashirin yau sai ya aure matar shi yar gayu ce yar kaza za a ɗauke ta a je yawo nan a je yawo nan kakki ta da bala'i in kika ta da bala'i zai kare kai sai ki natsu in kika natsu sai a zauna a yi sulhu menene za a sai miki a sai ki ce ni kan a biya mini kuɗi in tafi in je in hajji ko in je in umra ko a biya mini kuɗi in gina wata makaranta ko a yi mini kaza akan ne sai a ce akan ki sadaukar mana da kwanakin ki ke za zaki da shi yanzu tun kuna saurayi da budurwa ita da ta zo ta same shi ya manyanta da furfura da tamoji to in kika haƙura aka yi sulhu ɗin nan sai zama miki alheri amma mata ba sa tunani akan irin wannan sai ka zama ta an shekara arba'in hamsin da ita waje ka ji an ce an sake ta tana da 'ya'ya da jikoki da ta taɓa kunne ke da ake jiran a ɗauko rikici a kawo miki kin zama kotun duniya kuma yau ke ce yau kuma kika tafi kai ƙara ina duk dattijan da zai miki sulhu babu shi yau a duniya ki koma ƴaƴanki yan secondary school yan primary suna cewa mama dan Allah ki haƙuri ki dawo dan Allah ke baki abin kunya ba duk ne rashin dangana waya a aure wata aulakanta ki to saudatu dai kuna jin ga abin da ta yi kuma kuna jin yaban da Allah ya mata yanzu saudatu tana ina tana aljanna da ta sake ta yi asara ta bar gidan manzon Allah wallahi aljanna sai an yi cance da ita sai an yi hajin jini gidan gauro ko ta samu shiga ko bata samu shiga ba amma babu shakka yanzu faidatu na aljanna sakamakon hakuri da ta yi to mata ba su da wannan hakuri in wani shekani ya hau kanta shikenan sai ta ce in sama da ƙasa za ta haɗe ai ba sama da ƙasa ba za ta haɗe saboda ke ba sai dai ke saman girarki da saman leɓen ke haɗe wallahi shine a sake ki Allah ya kiyaye to malam da ce. a ah, aw ragbatuhu fi tawqidi alaqatihi bi usratin muayyana ko kuma shi wannan miji yana son ya ƙara aure ne saboda yana son ya ƙara ƙarfin alaƙar da ke tsakanin shi da wasu misali a wana abokin shi ne wana suna zumunci tun daɗewa sai ce ni barin auri ƴar wani ko ƙanyar wani ko ƴar uwar wani dan alaƙar zumunci ta ƙara ƙarfi kaga dalilan aure da ke sa maza ke ƙara aure malam yake kawowa aw ghairu zalika min al ko kuma wasu al'amuran dai daban na daga ciki da dama waɗanda ke sa mazaje su ƙara aure to duk in aka samu irin waɗannan dalilan ko wasu su mai gida yake zai ƙara aure ki nutsu kada wannan ya sa ki zabura wurin boka ki je ke ke kaza ke ke kaza ke ke kaza ke ke kaza Allah madaukakin sarki ya shirye da mu Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga bokanci da sharrin bokaye Allah ya tsare mu daga sharrin mata irin waɗannan masu zuwa wurin bokaye waɗannan abubuwan ba za su